Barka mu Sisters of Gamji. Yau fa har da brother a gidan namu. Ga mm. babban bako nan brother A muna maka marhaba da shigowa wannan fili namu kuma muna son mu tattauna akan abubuwa mu ji ra'ayinka amma dai ban da son kai. So, salamu alaikum sisters and brother. Wa alaikum salam. Alaikum salam. Alhamdulillah. Eh. to ga mu dai yau mun dawo mu yi magana akan wani zance da yake ta yawo a social media wani tsoho ne fa <laughs> mai shekara tamanin ya auri wata budurwa budurwa kam zan ce mata ba yarinya ba yar shekara ishirin da uku wai <laughs> ta bakin mutane wai ya yi wuf da ita <laughs> ya yi mm. <laughs> A haka kuma ita ce matar shi ta ashirin da biyar ikon Allah. Ah, masha Allah. Sisters kun dai ji wannan jaraba ko? Mm. <laughs> kuma yarinyar tana ta jin daɗi. Ba wai kuma wai an tilasta mata ba ne ko wani abu ra'ayinta ne? Mm. Ni dai na ma rasa maza tsofai-tsofai da su ke son auren me yasa suke son auren 'yan mata kuma dai me ke sa su 'yan matan yin irin wannan aure don Allah ni dai a yi min bayani don dai ina cikin duhu gane ba to gare ku 'yan uwa wa dai na gabarin fara magana kafin ma kowa ya fara <laughs> ni na san obvious reason din ne na matan hmm. a lin maganan hmm. saboda ni dan ni tun da nake hmm. abubuwan nan na faruwa ban taba ganin wani matsiyacin tsoho ya auro <laughs> gaskiya ke gani kasu waje da nan za ki dai mutumin na da kuɗi so shi ne suke kan kamar consolation ɗinsu yawancin dai kuɗin suke hari in ba haka ba wato dai dan abin hannu kenan eh gaskiya yawanci shi ne shi kuma namiji dai dama kamar yadda aka saba shi kuma son kai bai yadda ya tsufa ba so in yana da dan maiko a juhun shi sai ya ga kawai wari ya samo irin matashiya tun da matashi ta fara tsufa yanzu bari a koma ma wata mai dan ido sabon jini su kuma matan kuma sai kwaɗayi ya kai su kenan ko gaskiya abin ni abin da ma ban gane ba to shi mata ashirin da biyar kenan ya aura ya sakani ya aura ya sakani tun da su sadaka ko da su sadaka gaskiya amma yawanci masu irin wannan aura-aura. ba kwaɗayi ba mai kwani da Allah To, ni ma haka nike gani kamar irin 25 mata har ɗaya biyu uku hudu har 25 a. Ni sai ga ma ciwo ne wannan. Eh, to tun da age nawa and you have 25 wives yara kuma birtik yanzu har su nawa so ne ke nema da bai samu ba a cikin mata 25 in da ya aura. Eh gaskiya to ni ina tunanin in ni ce mace kaga yanzu yadda mata ga sunan da yawa ba su yi aure ba. Ko? Amma mm. har na samu wani mai kuɗi yana da mukami yana da sarauta ya ce yana son ya aure ni. To maimakon in zauna haka nan ba miji? Ai zan so sai in ce to irin bari dai in aure shi ko 'ya'ya na samu Ina ɗan ƙaru. Ki zama 'ya'ya da wannan ya riga ya tashi aiki. <laughs> <laughs> ana ta haihuwa gaskiya ni dai a ra'ayina eh kam ga mukami ga sarauta hmm. ban ga abin da kuma dai abin nan dai bai haramta ba sai dai a hmm. ce in 25 ɗin lokaci ɗaya duk suna da aure to wannan kuma akwai matsala Eh. Amma dai in shekarun yarinya karami ne shi kuma mijin na da wannan in dai har zai rike ta amana ni ban ganin matsala a cikin shi. Su ma 'yan matan kuma akwai oh. da ra'ayinsu ba yara ba, ba maza yara ba su ra'ayinsu ne mata. To duk dai ya danganta dai daga yadda mutum yake so kuma yadda yake son rayuwar shi. Mm. Amma dai mata 25 kan akwai jaraba ciki gaskiya. kuma ni kin gane nake ganin da yake ko mu mata tunanin mu da wanda na maza ah. akwai age da mu muka kai sai mu ji irin a bar ma yara din nan ko eh. by now ya kamata kana da yara of any age ma you can think of ashirin ne talatin arba'in ma kila na ga brother a ya shigo eh. yawwa to bari mu ji ta bakin ka me ke sa maza da tsufansu sai su yi ta nemo 'yan yara 'yan mata 'yan ƙanana me suke ce musu 'yan shila na gane na gani. it's a popular phrase eh. yawa to gashi yanzu shi dai shekarar shi 82 mata 24 ita ce ta 25 ya samu yar shila yar shekara 23 dole ma ɗiyan shi na ƙarshe ƙarshe akwai wanda ya kai shi me ke kawo haka ne to amma ni ma yana da question kafin yi ansarin. to is it majority ne suke da wannan attitude din A'a kaf sai dai a ce kalilan daga ciki. Ko? A'a to alhamdulillah. Then basically kin san aure generally I like to kuma look at it from the Sharia point of view. Yawa. saboda actually aure ibada ce. Hmm. Eh, ibada ce kuma which involves a lot of compromise da kuma issue na kuma contentment a ciki. Hmm. Eh, generally dama eh, irin wannan aure dama in dai haka ce zaka bi whims naka which kuma that is what is happening today mm. it's all about kawai okay. playing around mutane su yi gaba shi yasa yanzu auren da ga da yawa ba sa lasting hmm. Hmm. to wani kuma shi due to custom tunda akwai mu da san rufin rufin asiri hmm. za irin dan saboda society kat a ce kai dan iska ne okay to bari ka aura ka saki ka aura ka saki amma basically it has to do with issue na misguidance na cewa an manta cewa auren duty ne that is my own humble opinion dai anyway kuma ga matan da barkatai yes eh, to ai shi sa aka ce duk abun uh, we have everything upside down ne hmm. ko karin auren ma babu wanda ya ce maka in short mata ɗaya din ma ba dole ba bane ai hmm. sai za ka iya oh, aha hmm. to kuma unfortunately yanzu with moral bankruptcy da ya taking over duniya gaba daya yanzu ah, to za ka mata yanzu they are so loose Hmm. me yasa is going for does I za ka make a responsibility hmm. tunda I think a UK ma I read one article sometime in, about three years back eh. In the mistresses a UK wasn't cewa a ba su dama su ma su ci gado inda suna kula da namiji yadda mata take kula da miji su ma <laughs> they should be considered so, <laughs> that's another topic <laughs> so sorry sorry for that. so irin wannan shi irin ga matan nan kuma yana da sarauta i think matan ma har sun mishi yawa so ina ga it's so easy for him yeah. akwai wannan da ta aure aure to yanzu dai to me za mu ce game da wannan muna ganin dai okay mata kenan it's okay su aure <laughs> ko da ya yi tsufa ni da a gani na akan in zauna haka nan ban ni aure ba in har na da yake so na gaskiya i think i will just go for it <laughs> marriage of convenience kenan <laughs> ya marriage of convenience gaskiya eh. yanzu ba wani so ba ne gaskiya mace dai kawai in ka auri namiji kana son ka haifi yaranka so in ka Allah ya baka yaranka shikenan tunda ko da eh. wanda ka aura single ne eh, ka aure shi in gane after some time zai zo ya ƙara wani auren so ba gara ma ka je ka aure mai matan ba kai ma ka samu yaranka ita ma mai mata kala ne ai kamar dai wannan za a ce tsautsayin ta kawai yasa ta aure <laughs> <laughs> so kawai material aspect ni dai from my own view shine kawai yasa aka yi auren nan ita she's not ta kai age da za ta zama desperate enough a cewa yi ta yi kwantai ne yasa ta aure shi ba gaskiya eh. sai kallon title material aspect din shi yasa okay to yanzu dai to Allah ya bada zaman lafiya za mu ce amen hmm.